taron bitar na horaswar kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa nuj haɗin gwiwa da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta inec su ne suka shirya domin inganta aikin jarida a najeriya da kuma yadda za a samar da ingantaccen rahotanni a lokacin zaben shekarar 2023 da muke karatowa shugaban kungiyar ta 'yan jaridu na ƙasa Chris isiguzu wanda ya samu wakilcin mataimakinsa na shiya arewa Alhassan Yaya ya ce horaswa za ta taimaka wajen bawa 'yan jaridu damammaki daban-daban ta yadda za su kula wajen gudanar da ayyukansu musamman a lokacin zaɓe ya ƙara da cewa 'yan jaridu sun shirya tsab domin tunkarar wannan babban zaɓe da kuma ya ce kungiyar ta shirya tsab domin kare mambobinta a wajen yakin neman zaɓe domin kaucewa cin zarafinsu. Wannan wannan taro taro mai gobe da za a yi domin a kara wato bawa 'yan jaridu horo akan aikin mu na aikin jarida dangane da shirye-shiryen zaɓe da za a yi da 2023 kuma taro ne wadda ana fatan idan aka yi shi zai taimaka gaya wurin dawo da martaba da darajar aikin jarida kuma zai taimaka gaya wurin taimakawa 'yan jaridu su abubuwan da ya kamata kuma taro ne wadda mun tabbatar cewa daga karshe 'yan jaridu za su samu horo na musamman wanda da shi za su yi amfani wurin wato daukan rahotanni da ayyukansu kuma taro ne wadda daga ƙarshen sha Allahu kamar yadda na faɗi cewa an samu sabbin tsare-tsare a cikin kundin tsarin mulki abinda ake kira electoral act akwai sabbin abubuwa da aka sa kusan abubuwa guda 80 ya kamata in jaridu su zauna su saurara su amfana su san cewa wannan abu shi zai taimaka gaya wurin dawo da martaba da darajar wannan aiki namu na jarida kuma taro ne wadda ake ƙoƙarin shirin da 'yan jaridu yadda za su kare kansu kuma yadda za su shiga su nemo labaru a lokacin da ake aikin zaɓe in ka saurari bayani na za ka cewa ko lokacin da ne bayani kan wato tsaro na yan jaridu wato safety na yan jarida yana da matukar mahimmanci domin a duk lokacin da ake yin zaɓe za ka cewa yan jaridu su ne suke samun kalubale wurin cin zarafinsu wurin fasa musu kayayyakin aiki to wannan karo gaskiya magana ta gaskiya ba za mu amince da wannan ba abu na gaba kuma shine mun shirya tsaf wurin wato kare yan uwan mu ma'aikata wanda za su shiga wakilai daga hukumar INEC sun bayyana yan jaridun a matsayin wasu masu ruwa da tsaki a cikin harkar gudanarwar zabe da kuma suka yi kira ga dukkanin yan jaridu da kuma sauran mutane masu amfani da shafukan sada zumunta da su kaucewa yada labaran ƙarya a kowane lokuta musamman ma a lokutan zabe saboda gudanta da tarzoma a cikin al'umma Union of Journalists, and we have collaborated with the Commission in putting on this program on conflict sensitive reporting in 12 locations in the country. kwamishinan yaɗa labarai na jihar kano malam muhammad garba da tsohon mataimakin mai tashi labarai a jaridar news agency of nigeria wato nan abdullahi yusuf suna daga cikin wanda suka gabatar da jawabi a yayin taron kamar yadda aka sani dama can na san idan lokacin zaɓe irin wannan ya zo akan yi ƙoƙari a shirya irin wannan bita dalili shine ɗan jarida da kafafen yada labarai suna ɗaya daga ciki za su iya taka muhimmin rawa wajen tabbatar da cewa an wayo da al'umma kai su fito na ɗaya yi zaɓe saboda magana ce ta demokradiyya sannan ana buƙatar 'yan jarida dukkan wato political parties da ake da su jam'iyyun nan da ake da su gaba ɗaya ya kamata a ce jarida sun ba su dama kowa ya zo ya gaya wa al'ummar najeriya in a matakin jiha ne al'umma wannan jiha irin abubuwan da zai inganta da kyautata rayuwar al'umma a ƙarshe hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da kuma ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa NUJ sun yarda cewa za su ci gaba da aiki tare domin samar da ingantaccen zaɓe a Najeriya. Daga jihar Kano, Abdulhadi Ibrahim Badawa, labarun Liberty.